Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM gami da VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yau ranar uku ga watan Yuli na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gudanar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. to yau litinin wa'adin da saudiya da kawayenta suka bai wa kasar qatar kan cika wasu sharuɗa kafin ta maido da hudar diflomasiyya da kasar zai cika shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce ya zama dole kasashen yammacin afirka da faransa su haɗa kai su yi aiki tare idan ana so a kawar da matsalar ta'addanci a kasashen su amurka ta ɗage dokan nan da ta hana shiga da kwamfutar tafi da gidanka cikin jirgi kan jiragen saman da suke shiga amurka tsaye daga abu dhabi babban birnin ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da tattaunawa da wakilinmu na Kano Muhammad Kwariye da babban ɗan marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile ɗan masanin Kano. Yadda ka ga yake yi a waje haka ike yi da mu, yadda ike barkwancin nan da su jama'a haka ike da iyalansa da 'ya'yansa da jikokinsa da duk kowa haka ike a ko'ina ne. Bayan haka kuma za mu kawo muku wasu tsofaffin tattaunawa da murya Amurka ta yi da marigayi Dr. Yusuf Mai Masilin, ɗan masanin Kano akan muhimmancin mutunta addinan juna tsakanin 'yan Najeriya da kuma ƙoƙarin da aka yi a da kamar yadda ake yi a yanzu na raba ƙasa. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a yau litinin ƙasar saudiya da ƙawayenta da suka kwashe wani lokaci suna takaddama da ƙasar qatar sun ƙara wa'adin da suka bai wa ƙasar ta ƙatar da sa'o'i 48 domin ta cika sharuɗan da suka gabata mata a jiya lahadi qatar wacce ke ƙalaliban hanyoyin da za ta kawo ƙarshen wannan takaddama da ƙasashen na yankin gulf sun kan yanke hulɗa da suka yi da ita ta nemi ƙarin wa'adi jim kaɗan yayin da wa'adin farko da aka bata ke shirin cika kamar yadda wata sanarwa da kamfanin dalancin labaran kasar kuwait da kasar ta saudiya suka tabbatar an kara wa'adin zuwa yammacin yau litinin kasar ta saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa da bahrain da kuma masar sun ayyana yanke hudar diflomasiyya da kasar ta katar a ranar biyar ga watan yuni bayan da suka zargi kuma mun doha da marawa ayyukan ta'addanci baya tare da haɗa kai da kasar iran ita dai kasar katar wato kasar ta katar ta musanta wannan zargi inda ta ce zancen ba shi da tushe ballantana makama ministan harkokin wajen katar muhammad bin abdulrahman althani ya faɗa cewa bukatun da saudiya da ƙawayenta suka gabatar da suka hada da janye dakarun turkiya a qatar da rufe gidan talabijin na aljazira tare da rage yawan hulɗa da ƙasar iran ba za su yi ba idan har tana amsa sunanta a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce ya zama dole ƙasashen yammacin afirka da faransa su haɗu su yi aiki tare idan har suna so a kawar da matsalar ta'addanci makaran ya bayyana hakan ne yayin buɗe wani taron koli da aka fara a birnin Bamako da ke Mali kan samar da wata rundunar tsaro da za ta yaƙi masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Shugaban na Faransa ya ce ƙasarsa za ta ba da taimakon kayayyakin soji da kuma motocin yaƙi guda saba'in waɗanda sabuwar rundunar za ta rika amfani da su wajen yaƙar 'yan ta'adda a yankin. kasashen mali da burkina faso da chadi da mauritania da kuma da chadi da ke da ake wa lakabi da g5 da ke yankin sahel sun bayyana aniyarsu ta haɗa kai domin samar da rundunar sojin da za ta tunkari matsalar tsaro da ke ci gaba da karuwa a kasashen su idan har aka samu da wani runduna ta tsaro za ta taimaka wa dakarun faransa a dubu hudu da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha ɗaya da tani suke a yankin yayin kuma da waɗannan ƙasashen shida ke shirin tunkarar wannan matsalar ƙungiyar al-nusrat al-islam wal muslimin ta saki wani faifan bidiyo da ya nuna wasu 'yan ƙasashen yammaci shida da ƙungiyar ke ci gaba da garkuwa da su a cikin shekarun da suka gabata. a yau litinin shugaban amurka donald trump ya ce zai gana da wasu ƙawayen amurka uku da ke yankin nahiyar turai wato jamus da faransa da kuma italiya gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa taron kolin kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a birnin hamburg da ke jamus a wani sakon twitter da ya wallafa a shafinsa da safiyar yau shugaba trump bai kyankyasa batutuwa da zai tattauna da shugabar gwamnatin jamus wato angela merkel da shugaban faransa emmanuel macron da kuma prime minister italiya paolo gentiloni ita dai shugabar gwamnatin jamus merkel tana ta ce tana sa ran shugabannin kungiyar ta g20 za su tattauna akan muhimman ayyukan da wato matakan da za a bi wajen yakan ayyukan ta'addanci amma ta ce bata amince da wasu batutuwa ba ta kara da cewa shugaba trump yana da takaddama da sauran shugabannin duniya kan wasu batutuwa tana mai cewa yana da kyau shugabannin su fito fili su tattauna kan duk abubuwan da suka shafi duniya a cewar merkel yayin wani taron manema labarai da ta yi a birnin berlin bana jin za mu samu jituwa akan dukkanin batutuwan da za a tattauna a ƙarshe ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Amurka ta ɗage dokan nan ta hana shiga da kwamfutar tafi da gidanka cikin jirgi kan jiragen saman da suke shiga Amurkan kai tsaye daga Abu Dhabi babban birnin kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan da kamfanin Etihad mai safarar fasinjoji ya ɗauki wasu tsauraran matakai. A watan Maris ɗin shekarar nan dokar ta fara aiki akan wasu filayen tashin jiragen goma da ke gabas ta tsakiya bayan da jami'an Amurkan suka nuna damuwa kan yiwuwar amfani da kwamfutar ta laptop wajen ɓoye bam. kamfanin jiragen na Etihad wanda ke safarar fasinja har sau 45 zuwa Amurka a cikin kowane mako daga Abu Dhabi ya goyi bayan wannan mataki a wancan lokaci da Amurka ta ayyana shi. Wani kakakin hukumar tsaron cikin gidan Amurka ya yaba da sabbin matakan da kamfanin jirgin na Etihad ya ɗauka. waɗanda ba a bayyana su ba inda kakakin ya ƙara da cewa matakin wani abin koyi ne ga sauran kamfanonin jirage na cikin gida da na waje sai dai har yanzu dokan na nan kan aiki tana aiki a kan jiragen saman da suka taso daga jordan da kuwait da masar da turkiya da saudiya da morocco da kuma qatar da haka kuma da dubai shugaban amurka donald trump ya tattauna da shugaban china shi jinping da prime minister japan shinzo abe kan irin barazanar da shirin makamashin nukiliyar ƙasar koriya ta arewa ke yi trump ya tattauna da su ne a lokuta daban-daban ta wayar talho inda fadar white house ta ce shugabannin biyu sun ba da tabbacin cewa sun himmatu wajen ganin an kwance shirin nukiliya baki ɗansa a wato a yankin tekun koriya shi ma nashi bangaren shugaba trump ya yi magana akan barazanar da shirin mallakar makaman nukiliya nau'in ballistic na koriya ta arewa wacce take yi kenan kafofin yada labaran china su roito a cewar tattaunawar shugaba zi wato shi ya fito da batun al'amuran da suka raunana dangantakar da ke tsakanin amurka da china labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Bayan da aka ba da sanarwar rasuwar tsohon ministan harkokin wajen Najeriya Alhaji Yusuf Mai Tamasile, wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da babban ɗansa a can Kano akan rashin. Da kasan yadda sha'anin rashin lafiya yake mu a nan mun san ya samu bugun zuciya da cewa to bayan kuma ya tafi can sun gano wasu abubuwa to kafin ma dai su fara komai Allah ya yi ikonsa yau da safen nan dama kenan bai jima da tafiya ranar asabar din nan ya tafi yau kwanan su biyu ranar asabar ya tafi yau kuma da safe litinin din nan Allah ya masa rasuwa um, ya za ka bayyana shi a matsayin uba tunda ya kasance kusan uba ga kowa amma kai tartibi tunda a yanzu kai ne babba a cikin yaya ya za ka bayyana shi a matsayin sana uba eh kamar yadda duk kuka sani shi uba ne ga kowa kowa ɗansa ne mutum ne mai haƙuri da juriya tarbiyya mai rungumar jama'a mai girmama jama'a kowane irin mutum yana ba shi mutuncinsa tarbiyyar da ya nuna mana kenan kar ku kanta mutum kowane iri ne allah ne ya yi shi allah ne ya ga dama ya gan shi haka duniya ta san shi mutum ne mai barkwanci haka ya zamantakewa suke da iyalai haka ike yadda ka gan shi da jama'a haka ike da sauran yadda ka ga yake yi a waje haka ike yi da mu domin ni kamar aboki muke da shi shi ne ma lokacin da ya rasa idanunsa ya ce da ni ya kamata fa mu zama abokai ni da kai yanzu saboda haka yadda ike barkwancin nan da jama'a haka ike da iyalansa da 'ya'yansa da jikokinsa da duk kowa haka ike a ko'ina ne rayuwa cikin wata hirar da sashen Hausa na murya Amurka ya taɓa yi da marigayin ya yi magana akan muhimmancin mutunta addinan juna tsakanin 'yan Najeriya har ma yi misali da yadda suka yi zamanin mulkin Turawa a Arewa. Na taɓa faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar Sardauna, aƙidar Bafulatanin daji, da dukkan abin da ya dame mu a Najeriya za mu samu amsa. Rikici ne na addini, rikici ne na kabila, rikici ne na siyasa, na zamantakayya ne, duk aƙidar sardauna za ta yi maganin sa jam'iyyar da muka fara yi a arewa ba ta siyasa ba ce ita ce npc wadda ta zana ta ɗore npc ina a lokacin ba siyasa ba ce alif da ɗari tara da arba'in da tara a watan june a kaduna a greens hotel muka kafa jam'iyyar nan amma wane ne shugaban wannan jam'iyyar yau shekara sittin da wani abu wanda yake shugaban wannan jam'iyyar shine dr arbi dukko kirista ne muka zaɓi kirista a alif da ɗari tara da arba'in da tara shekara sittin da biyu ko da uku da suka wuce ya zama shugabanmu da jam'iyyar npc ta zama ta siyasa sardauna ya kama shugabanci yana firimiya ɗin nan likitansa mai duba shi dr ishaya audu kirista ne mai kula da sha'anin tsaro a ofishinsa ko kuma a kasar ma ba a ki daya sunday a wani kirista ne da daga kaba makwacinsa kuma wazirinsa na hannun dama Michael Audu Buba ne Kirista ne daga Shandam NATO babban amininsa a cikin sarakuna sarkin Kagoro gwamna Awan Kirista da kankano kabila daga kudancin Zaria wa'annan kiristoci kuma daga kabila daban-daban su ne suke tare da sardauna bai tsangwame su ba bai nuna masa kyama ba a tuna kuma a lokacin fa sardauna jikin usman dan hodiya ne wanda ya wanda mujaddadi kuma shi ne mataimakin shugaban kungiyar musulmi ta duniya baki daya a lokacin sarkin maka yana shugaba shi yana mataimakin mataimakinsa kaga idan sha'anin addini ne ya kawo amsa yana ta wa'azi a shiga musulunci amma da jale tanko yusuf da shi dr isha audu kirista suka zo ce mun ga wani abu da kake na alheri mu muna son mu koyi da kai ice ana ba ku sa'a babu tilas a addini ai shi ne ma suka kafa wannan jam'iyya 10 ai da sunanta Christian Association of Northern Nigeria da hmm. sauran Kirista suka karba aka cire Northern din kaga Sardauna bai nuna kiyayya ta saba ga wani ko Sardauna ya yi wannan ya zauna da kowa ba kowa hakkinsa ya yi adalci hmm. to 'yan mazan kenan a cikin wata hira daban da ya yi da abokiyar aikin abokiyar aikin mujin jummai ali a lokacin bikin yancin kan najeriya marigayi yusuf mai tama ya yi magana akan ci gaban da aka samu a ƙasa da irin ƙoƙarin da aka yi a da kamar yadda ake yi a yanzu na raba ƙasar to na farko dai babban ci gaba shine kasancewar ƙasar ta zauna ba ta wargaje ba domin shine babba an samu rigingimu da yawa waɗanda mutane da dama sun yi zance sun yi zaton daga wannan kasar za ta wargaje amma ba ta wargaje ba kin ga tun kafin ma a samu mulkin kai eh. akwai zancen maganar mulkin kai da shifu na ya kawo a alif da tara da hamsin da biyu ce a ba da mulkin kai a lokacin mutanen arewa suka ce a a a ba da lokaci sai an shirya wannan bai wa mutanen kudu daɗi ba har aka shirya aka dinga jifansu sai da aka raka su zuwa kaduna hmm. amma muka tsallake wannan aka koma aka so tattaunawa yadda za a samu mulkin kan sosai ne aka dinga taro a najeriya da ingila a alif dari tara da hamsin da takwas ko da bakwai ne aka samu rikici na census hmm. idayar mutane mutane da yawa sun yi zaton a wannan rikicin kasar ma za ta wargaje. Hmm. Allah da ikon sai sa maka tsallake rijiya da baya. An zo an yi zaɓe na alif da ɗari tara da hamsin da tara zaɓen indifenda. Eh. Wanda ga shi za a samu. Ba wata jam'iyya da ta sami cikakken majority da za ta iya kafa gwamnati. Hmm. Dole sai an haɗin gwiwa. MPC ta fi samun kujeru amma bata samu kujerun da za su sa ta iya kafa gwamnati ita kadai ba dole sai an hada da wata jam'iyya a lokacin wasu mutane suka dinga tunanin ko da ncnc da action group su hada kai masu hankali suka ce idan kuka yi haka <laughs> kun ware arewa arewa kuma ita tafi yawa eh. kuma a zaben ita tafi yawan ƙuri'a ko kuma kujeru a majalisa wannan zai ba da dama su masu su za su balle daga ƙasar aka daidaita aka haɗu da ncnc da mpc suka kafa gwamnati muka sake tsallake rijiya da baya biyu an yi zaɓe na alif da tara da sittin da hudu bayan an yi shekara biyar da samun independence to aka zo aka yi wannan a wannan zaɓen aka samu rikici manyan jami'oyi da ncnc da action group suka ce ba za su shiga zaɓen ba ba su shiga ba da su da mataimakansu su nefu da unbc sai mpc da jam'iyyar akin talawar da ya kirkiro bayan ya rabu da action group undp hmm. suka yi zaɓe suka ce sun ci zik yana shugaban ƙasa yake ba zai kira kowa ya kafa gwamnati ba abin ya zama da rikici ƙasar ya zama tana nema ta ruguje a nan ma aka tsallake aka zo alif da ɗari tara da sittin da biyar ne da lokacin da za a yi zaɓe na jihar yamma inda aka dinga kone-konen nan ƙasar ta kai kamar zabe ta ruguje wayannan suna cewa wai wannan ne ma dalilin da ya sa aka yi ku alif da sittin da shida to wannan ni na sani a kan cewa prime minister ya yi kokari ya ce a kashe gari zai yi magana a majalisa ya kafa dokar ta ɓaci ya naɗa santoma hmm. in ya so al'amarin ya zo karshe in Allah da to wannan maganar da bai yi ba kenan domin a cikin daren aka tafi da shi kuma Allah ya ikonsa Allah ya gafarta masa Allahu akbar to duk mun tsallake wannan kuma aka zo aka yi yaƙi hmm. ba a taɓa yin yaƙi a wata ƙasa ba kamar yadda muka a Najeriya ƙasar ta dawo ta zama yadda ta ci a da Allah cikin ikonsa bayan yaƙin da aka yi na Biafra najeriya ta zo ta zauna da gindinta eh. A yi wa juna afuwa to anan sai ce lalle an yi abu an samu ci an samu ci gaba an samu ci gaba daidai gwargwado domin babu shakka da haka muke yanzu wani ke faɗa min ke cewa mutum goma ne da za su wuce da kan wajen mutum takwas duk ba su da takalmi <laughs> to yanzu ko ba haka ba ne duniya duniya an mutu ya mutu ya ya nuna mutuwa rigar wannan wancan wancan riga ta ce da da hali wallahi da na To, Allah sarki. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah ya karɓa muna ibadunmu baki ɗaya Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon, za mu fara shi ne da wata tattaunawa da muka yi da shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama. Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a Turance, ta marigayi Malam Aminu Kano. Dr. Garba Shehu a lokacin da ya kawo ziyarar aiki a nan ƙasar Amurka. Dr. Garba Shehu ya wakilci gwamnatin jihar Kano, inda ya bayanai masu ratsa jiki dangane da yunkurin gwamnatin jihar Kano wajen ciyar da ilimi gaba a ɗaukacin jihar. Ilimi ilimi ga ka yanzu a nan babban birnin tarayya na nan kasar amurka za mu so mu san menene musabbabin zuwanka nan kasar amurka wannan ziyara da na zo babban ƙasa ta amurka na zo ne bisa ga gayyata da ita hukumar wannan ƙasa ta mana domin mu zo mu tattauna da masana waɗanda suke sun ci gaba sosai wajen abubuwansu kuma mu ga yadda za mu iri a taimaka wa juna wajen tabbatar da abubuwa masu kyau inda muke aiki a yanzu. Zuwa yanzu gashi kuna ta ainihin ganawa da masana a bangaren ilimi. Menene kake gani ko ko wani abu ne wanda ya tabbatar maka da cewar akwai abubuwa da za ku iya koya a nan wanda suka sha bamban da abin da ake da su a gida Najeriya? idan muka hada yadda tsarukanmu suke na tafiyar da al'amura a wajen ayyukanmu musamman a makarantu da kuma yadda ake tafiyar da al'amura a nan za mu ga akwai bambanci kwarai da gaske abin da na sani shine makarantu wanda suke da alhakin koyar da ilimi musamman na malamai suna yin iyaka ƙoƙarinsu amma wannan bai isa ba saboda akwai bukatar taimako na musamman banda wanda gwamnati take barwa musamman makarantun gwamnati da gwamnati tana iyaka kokarin ta wajen bayarwa makarantun na duka abubuwan da suke so kamar nita a makarantar aminu kano komai da ka gwamnati yake kaɗan ne da ke zuwa daga al'umma ko kuma ma babu to wannan ya sa idan muka kalli yadda kuma harkokin suke anan za mu ga irin gudunmawar da al'umma suke bayarwa wajen ci gaban makarantu to ina ganin idan muka sami irin wannan taimako za mu iya cewa an samu ci gaba babba haka kuma wajen ɗaukan ma'aikata ƙwararru da yadda ake tafiyar da harkar manhaja da kuma yadda ake kafa dangantaka mai kyau tsakanin malamai da ɗalibai da kuma yadda wato shugabanni za su dinga janyo hankalin abokan aiki suna taimaka musu suna ba su duka taimako da suke bukata da kuma irin gudunmawa da ake sa rai su dinga bayarwa ka yi magana a kan abubuwa da dama a bari mu duba wannan abu na farko da kai magana a kai wanda ya shafi a ɗaukan ƙwararrun malamai a mafi akasari yanzu A za a ga cewar akan samu malamai waɗanda ba su da ainihin ƙwarewa wanda ta dace a ce suna koyarwa a makarantu a matakin firamare da sakandare wanda dokar ƙasa ta ce duk wani malami da zai koyar a wannan mataki ya kamata a ce yana da matakin karatu na NCE a zahirin gaskiya akwai da dama malaman da ba su da wannan ƙwarewar wannan wani irin cikas yake kawo ga sha'ani na ilimi a shekarun baya da suka shige wannan hakika ya kawo cikas babba saboda idan ka duba ka ga kamar a kano misali muna da malaman makaranta fiye da dubu hamsin amma wajen dubu ashirin da biyar daga cikinsu ba su da ilimin kwarewa domin koyarwa wannan shi ya motsa gwamnati shi ya motsa hukumar kula da ilimin firamare suka ga cewa ya kamata a fito da wani tsari wanda ike yadda za a tabbatar da cewa kowa da ike koyarwa ya cancanta ya koyar kuma ya zama dole irin ci gaba da aka samu na ilimi da goyon baya da gwamnati take nunawa da ƙoƙarin da malamai suke yi ta hanyar koyarwa da jurewa da gine-gine da ɗaukan ma'aikata ɗin da kuma really duk kuɗin da ake bukata domin tafiyar da harkar makarantu wato ana ba da shi to wannan zuba kuɗi mai ɗimbin yawa da gwamnati take yi ya kamata a ce an wato taimaka masa da tabbatar da malamai masu inganci saboda cimma burin da ake so a cimma idan muka duba kamar nan da shekara biyu da ta shige gwamnatin jihar kano ta fito da tsari wanda ike dukka malaman da ba su da kwarewa kamar da nake cewa yawan su ya kai dubu ashirin da biyar to lalle a cikin shekara uku su kasance sun sami ilimin kwarewa na malantaka. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Dr. Garba Shehu. shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama ta marigayi Malam Aminu Kano. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. a maza da mata don mu zan mi. Madalla Yusuf yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga. Ya ce daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Rasuwar ɗan masanan Kano Yusuf Mai Tamasula babban rashi ne ga al'ummar arewacin Najeriya. fata dai Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi amen sai kuma wasiƙa mai cewa salamu alaikum voa hausa muna miƙa ta'aziyarmu ga 'yan uwa 'yan najeriya dangane da rasuwar ɗan masanin kano yusuf mai tamasule allah ya ji kansa da rahama ya yafe masa kurakuransa ya kuma baiwa iyalansa ikon haƙuri da juriya amin saƙo daga mantara ɗan ma'azu da yusuf cimbi jihar neja da ibrahim ɗan lami in kayibu wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi komawar da uwar gidan shugaba buhari ta yi birnin london domin duba lafiyar mai gidanta hakan yayi daidai mu talakawan najeriya a kullum muna masa addu'ar samun sauki domin dawowa gida najeriya ya ci gaba da aikinsa na raya ƙasa wanda talakawa za su yi alfahari da shi sako daga abbas bafa da jihar Bauchin najeriya Shi kuma Yahuza sahabi ɗan da kan ba cewa ya yi, murya Amurka ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya, musamman ma matasa na arewa da kudu. Da kada su yarda a yi amfani da su wajen tada rikici cikin ƙasar mu Najeriya. Mu zauna lafiya a matsayin ƙasa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya, kamar yadda muka gada daga magabata irin su Sardauna da sauransu. Daga nan sai wasiƙar Lawal Sani na kawo daura ya ce "Salam murya Amurka. Watsi da neman kafa ƙasar biyafara da wasu daga cikin shugabannin al'ummar Ibo suka yi mataki ne da zai ƙara tabbatar da zaman Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalla. To amma ba mu ji matsayin shugaban neman kafa ƙasar biyafara ba wato inam da kanu domin shine ke hura wutar bayan ta mutu. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci a kan taron da kungiyar tarayyar Afirka ta AU za ta gudanar a yau a Addis Ababa. Wanda ake sa ran zai mayar da hankali a kan zuba jari a kan matasanmu na Afirka domin su samar da ci gaban tattalin arziki a cikin al'ummominsu. Wannan taro kwarai ya zo a kan lokaci, ganin yadda wasu matasan namu ke zaune kara zuba babu ayyukan yi. Da fatan Allah ya sa a cimma nasarar wannan taron. Sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Hamza ga Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To madalla a ci gaba da aikowa kuma za mu ci gaba da karantawa kafin mu karkare ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai. a yau litinin kasar saudiya da kawayenta da suka kwashe wani lokaci suna takaddama da kasar qatar sun kara wa'adin da suka baiwa kasar ta qatar zuwa sawa'i takwas domin ta cika sharuɗin da suka gindaya mata a jiya lahadi qatar wacce ke laliban hanyoyin da za ta kawo ƙarshen wannan takaddama da kasashen na yankin gaf kan yanke hulɗa da suka yi da ita ta nemi karin wa'adin jim kaɗan yayin da wa'adin farko da aka bata ke shirin cika shugaban faransa emmanuel macron ya ce ya zama dole kasashen yammacin afirka da faransa su haɗa kai su yi aiki tare idan hasana su kawar da matsalar ta'addanci macron ya bayyana hakan ne yayin buɗe wani taron koli da aka fara a birnin bamako da ke mali kan samar da wata rundunar tsaro ta musamman da za ta yaƙi masu tsauran ra'ayin addinin islama shugaban na faransa ya ce kasarsa za ta ba da taimakon kayayyakin soji da kuma motocin yaƙi guda saba'in waɗanda sabuwar rundunar sojin za ta riƙa amfani da su wajen yaƙar 'yan ta'adda a yankin a yau litinin shugaban amurka donald trump ya ce zai gana da wasu kawayen amurka uku da ke yankin nahiyar turai wato jamus da faransa da kuma italiya gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa taron kolin kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a birnin hamburg da ke jamus amurka ta ɗage dokan nan da ta hana shiga da kwamfutar tafi da gidanka cikin jirgin sama kan jiragen da suke shiga amurkan kai tsaye daga abu dhabi babban birnin ƙasar haɗe daular larabawa bayan da kamfanin Etihad mai safarar fasinjoji ya ɗauki wasu tsawaran matakai. To Madalla Muhammad Lalo. a madadin daukacin ma'aikacin sashen hausa na murya amurka za mu yi amfani da wannan damar don miƙa sakon ta'aziyya ga al'umman najeriya da kuma iyalan marigayi alhaji yusuf mai tamasile allah ya ji kansa da rahama allah ya sa mu ta zo mu cika da imani masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau malam basko ni nazir ahmad hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama ga shirin yau da gobe nan tafe Maryam da Maryam.